والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد يومنا رانا أصبر وتر رمضان هذا فانا قوم شاجير على التاريخ دا أربعين الهجرية وما يوم منا شاشدة وتم هدو بيو دا 22 ميلادية وانا wannan masallaci na wanda yake masallacin wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja Allah ya sake sada mu domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa kamar yadda muka saba wanda muna nan a bayanin ƙarashin bayani a cikin aya ta 123 a suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum أعوذ بالله من الشيطان subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai wanda kuka yi imani qatilul ladina yalunakum minal kuffari ku yaki wa'anda suke wato kusa da ku a cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza kuma lallai su fahimci ko su fuskanci tsanantawa daga gare ku tsanani wa alamu anna allaha kuma ku sani hakika Allah ma'al muttaqina yana tare da masu takawa wannan ayar muna ta tafsirin a hankali mun gama da atirin da zina ya nuna kun minal kufari ko da yake za mu dawo kan minal kufari amma sai mun ƙara shi hukuncin ta sai mu ga allazi na yalo na kun minal kufari suwaye kuma in aka zo batun mutane dawa dawaye tunda mun yi maganar ƙasa to yanzu kuma saura ko mu kan mutane to wallahi dufi kuma ghilza kuma lallai su samu tsanantawa daga gare ku mun nakalto maganar ah, muqatil ibn sulaiman alaihi rahmatullah cewa wallahi fi kuma ghilza shiddatun alaihim bil ku tsananta musu a magana to mun ba da misali daga cikin tsanani a magana kun ji abin sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya gaya wa urwatu bin mas'ud as-saqafi kuma mun ji abin da al-mughira allah ya ƙara yadda a gare shi ya gaya urwatu bin mas'ud as-saqafi kuma a can bayan mutu asar na sayyidina umar lokacin da ya tashi ya mayarwa da sayyidina ya wayarwa da abu sufyan martani kafin musulunta abu sufyan da yake cewa al-yawma bi badr ce qatlana jannati wa qatlakum fil nar a sai ce lana uzza wa la uzza lakum yace Allahu maulana wa la maula lakum walaydin fikum ghilza a magana ba? sannan duk maganar da ta zama akwai sauki a cikinta to ya kamata a ga cewa ba daga wajen kaza ta daga ciki akwai magana ta girmamawa da mutuntawa idan dai mutum ya zama makiyin Allah ne makiyin addini ne burinsa shine ya ga bayan addini to ko girmama magana ta girmamawa ma ai sauƙaƙawa ne gare shi shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud bi sanadin safi daga abdullahi ibn buraida daga babansa buraidata ibn al hafid ibn abdullahi ibn al-haris abu abdullah al-aslami Allah ya kare da a gare shi wa yuqalu abu sasan buraidah ibn al-hasib yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu tsakanin Madina da Kufa da Basra da Marwa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan rasuwar Abu Sufyan da shekara bayan rasuwar Muawiya ƙarshen halifancin Muawiya shekara ta 62 ya rasu bayan mu'awiyar kusan da shekara ɗaya to yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa la taqulu lil munafiqi sayyidun karka kuskura ka game da munafiki wai ka ce masa ranka ya dade yalla kai shugabanmu in dai munafiki ne wanda yake annifaqul akbar munafunci na itiqad to kaka kuskura ka ganshi ka ce masa wai yalla bai korar kai dai a wani dalilin za ka gaya masa haka saboda in ka ce masa sayyid kaman kai kasa da shi kake na a kaskanta kake sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa fa innahu in yaku sayyidan domin in har ka ce masa sayyid din ya zama ya zama shugabanka to faqad asqattum rabbakum azza wa jalla hakika kun fusatar da ubangijin ku mai girma da ɗaukaka akan me zaka ce masa sai bayan Allah ya ce wal yajidu A ghilza abinda ake so su ji tsanani daga wajen ku haka zalika a za mu ga a rayuwar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka suka ci gaba da rayuwa wajen gwada wasu wayanda suke makiya Allah cewa kaskantattu ne su sannan an samu daga alhassan ibn abul albasari allah ya kansa da rahama kamar yadda yake cikin tafsirus sa'alabi sinadi zuwa gare shi cewa wal yajidu gilba ɗin din da ake nufi idan aka fito jihadin ku juri ku zama masu juriya da haƙuri ai wal yajidu fikum sabran ala jihadihi shine abin da ke nufi da wal yajidu fikum ghilba duk da cewa an rawaito daga abbas ibn muzahim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala wannan tafsirin bagawi shi ya koro maganar a waccan magana ta alhassan shi kuma a tafsirin as-sa'labi shi kuma shi ya kawo maganar abbahat da yake cewa yanzu fi kuma ghilza unfan su ji wato tsauni ba sauki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya tabbata mun kawo kuma muna ta ƙara kawowa tun a farkon karatunmu yake cewa kada ku fara yi musu sallama in kun gamu da su idan kuma ma za ku samu dama ku tura su zuwa ga mafi kuncin hanya kar ku fara musu sallama in kuma ta in kuma kuma ta kama ma to ku tura su zuwa ga mafi kuncin hanya sune yahudawa kenan a lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tabda'uhum bis salami kar ku fara yi musu sallama wa tsarruhum ila abyaq as-subul ko la tabda'u kada ku farawa ya la tad'u la tabda'u al-yahuda bin-nasara fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila abyaqihi hadisin muslim kar ku fara musu sallama yahudawa da nasara don kuma kun gamu da su akan hanya to ku babbace ku matsi hanya har sai ya zanto ba yadda za su sai su ba hanyar da akwai kunci wata ma su bige a nan domin yi sharhi da bayanin cewa ga waɗanda asali kalmar yaƙi ta tabbata a gare su kuma wannan shi ma sai zama ababi ne na jihadi da ya tsasa kamar yadda maza Allah sallallahu ya tsanantawa banu a banu banu nadir ba su samu sauki a wajen musulmi ba suka gaba yadda za su suka gudu banu quraiza ai banu qainuqa su ma da suka ga an bira a gidajensu suka gudu A banu kainu? a amma kuma gaba ɗaya banu kuma ko manzo Allah salama ya kashe su gaba ɗaya to da za mu koma fassara wannan abin da da waɗannan tabi'an suka fassara kan cewa juriya a wajen yaƙi za mu iya fassara shi da jarumta da haka munini an san shi da jarumta ka kuskura shi arnan ya tsaya kai kuma ka ce za ka gudu shi ya jure ma na kai kai da kake neman wato ainihin yarda Allah akan abin da kake yi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa'i yace wala tahinu fi ibtigha'il qawm فلا تهنوا في ابتغاء القوم إن imam ibn qayyim Allah ya tsansa da rahama a cikin alfurusiyya yana ba mu labarin irin samfurin yadda sahabbai suka amsa wannan kiran shi ba mu labarin misalin sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi a cikin littafin alfurusiya na al'imam ibn qayyim a dama jizgi ɗaya ne ko shafi na ɗari biyar da biyu yake cewa wa kana siddiq radiyallahu anhu ashja al ummati ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan Ya sa sai na abubakar in ka ɗauke manzan ala sama ba wanda ya kai shi jarabta baraza ala sahabati ba bi sabati ya yayi fice a cikin sahabbai da cewa zuciyarsa ba tsoro a cikin ta ba ta rawa fi kulli mawqinin min al mawatin allati tuzalzilu al jibal a duk wani wuri da ka san in an je wurin ba ɗan adam ba dutse ma zai iya girgiza amma sai na abubakar baya girgiza a irin wannan wurin Kasan ana baka tarihin sai na abokar tausayi yake baka sai ka zuci cewa ai wani mutum ne wanda kaman ba mai ƙarfi ba da yawa mutane ana ba su tarihin sai na abokar saboda kukan da yake saboda jin tsoron Allah da kuma yawanci ana faɗar jarumtar na Umar jarumtar na Aliyu sai ka zuci sai na abokar kamar shi kuma bai fice a jarusawa dowar ka ji waɗanda suka san shi suka karanta shi suka karanta komai da komai nasa sai ke cewa rabi'ul ja'ash ko rabi'ul ja'ash ala annahu khabaru kana yace mutum ne wanda yake da dakewar zuciya rabatul ja'ash shine in ka tsaya ba za a ga alamar tsoro a wajen sa kamar ka zo kudu ba ko ka zo gabatar da bayani a wajen mutane ba za a kana karkarwa ba ba za a ji muryarka tana kokarin shaƙewa tana ɗaukewa ba za a ji tana ina ba saboda zuciyarka kamar an ɗaure ta an tsaye da ita a wuri guda shine rabatul ja'ash بالحمد تو ربيط الجعش ربيط الجعش أي كان ربيط الجاش يقفل شيء يعني يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالها إن أكفتو في لندا ما ديوات برادي جمع برديكو ما جمع برديك براداكو برادي إيه براداكو يعني برادين كو براداكو barde barada ko barada ne ne ne da ya kawata an yi saɓani a koma hausa kano <laughs> su ne ƙuraishu a hausa <laughs> ala kulle hal dai su baradan sahabban wani lokacin in ƙura ta yi ƙura suna dawowa bayan sayar na abubakar ne kamar yadda kasar ana mu manzan Allah sama manzan Allah sama ya fi kowa jarumta ba a taɓa yin wani ɗan adam a wannan al'ummar da ya kai shi jarumta ba sallallahu alaihi wasallam to me bin sa a jarumta sai sai na fa abubakar fa fayusabbituhum wa yushajji'uhum Ina abubakar sai tabbatar da su ya karfafe su walau lam yakun lahu illa sabatu qalbihi yawm al-ghar wa laylatihi wa sabatu qalbihi yawm badr wa huwa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafaka مناشدتك ربك ربك كو ربك بيا هلتا مفعول به صد مصد الخبر yace inda a ce ba a rubuta wani abu a tarihi na jarutar sai na abokar sai abu biyu na ɗaya ranar da suka fito da manzan Allah sama suka fake a kogon sau shi fa sai na abokar shi ake nema ba manzan Allah ya gaya masa yace kaji abin da yake faruwa don haka zan yi hijira zuwa madina Allah ya bani umarni sai na bakar ce a suhubata suhubata ya rasulallah take sai na bakar ya bada aka kira amir ibn fuhaira maulan abubakar ne aka yi shawara da manzala sama da sai na abubakar da amir akan to waye ya san hanya aka ce aka wani ma dubu da yake sana'ar madiganti zai yana wa mutane kuto shi hatsabibi ne a hanya amma ba musulmi bane mushriki ne a lokacin to amma za a iya haɗa kai da shi shi sana'a sace a gabansa ba ɗan siyasa bane abdullahi bin uraiqis al-laifi dan kabilar laifi ne aka nemo shi aka yi jinga da shi za a biya ce to ba matsala ya ba su shawarar yadda la ilaha illallah ومن قال لا إله إلا الله فقد wa nafsuhu illa ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله wanda duk ya ce la'ila illallah to ba za a kashe shi da sunan ba musulmi ba kuma ba za a kwashi dukiyarsa da sunan ganimawa sai dai in kaga an taɓa ransa to ya taɓa wani abu ne a musulunci da in mutum ya sai an kashe kamar ya yi kisa kamar yana mafasan ya yi zina kamar ya yi radda ya bar addini to kaga wannan da haƙƙi za a kashe shi kenan ko ko ya zama ɗan fashi da makami ko mai garkuwa da mutane الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض kaga ya يا kisa ko. ko a kama shi yana aiki irin aikin mutanen annabi lut ko kuma a kama shi yana bokanci yana sihiri yana addabar jama'a ma'ana dai wani abu da musulunci ne ce wanda ya hukuncin sa kisa amma in ba wannan ba ba a kashe musulmi da sunan an masa hukunci sai dai in akwai haƙƙin musulunci da ya taɓa wanda sai a kashe shi to sai na abubakar saboda jarumtarsa sai ce wallahi la uqatilan na man bai na salati waz zaka na rantsi da Allah wanda duk ya raba tsakanin sallah da zakka sai na kashe sai na yaƙe shi tunda raba sallah da zakka kafirci ne man bai na salati waz zakati fa inna zakata haqqul mali wallahi fa inna zakata haqqul mali saboda bai da sallah haƙƙi ne na jiki na ibada wanda ya fasa yin ta yaki ya fita daga musulunci to ita ma zakka haƙƙi ne na dukiya na Allah wanda ya ƙi bin ce ba zai yi ta ba shi ma ya fita daga musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai da Abubakar ya wallahi na rantse da Allah law mana'u iqalan da a ce zan nemi musu ba da iqal abin da ake nufi da iqal shine irin abin da balarabe yake daure raƙumi da shi sara sa kana sakin sa a sahara sai ku iska gudu to da ka in kana so kai ya zafce ya gudu to sai ka samu wata igiya sai kai masa langa irin yadda yara suke langa din nan a haɗe kafar sai sa igiya a daure to wanda igiyar ita ake kira iqal kuma yawanci ba ba ma sai da ita ake ba sai ma ka tuka wajen nawa mutum yana so sai ka ba shi kaga ba wannan damuwa aka yi ta shi ne zaka ba ya dora ta a kansa yawanci aka suke sa ta shine yau da gobe ya zama al'adar su suke sa wannan kwarkwaran da muke cewa shine ake ce masa iqal sai sai na aka ce wallahi law mana'u qalan kanu kanu ya'uddunahu kanu yu'addunahu ila ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi wallahi da rasa hana ni wannan abu kawai yajidu fikum ghilza in kaga dai ba wani abu bane ko to wallahi in dai suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su bayar ba sai na yaƙi su umar bin khattab Allah ya kare da gare shi ce fa huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad sharaha sadra abi bakr lil qitali fa arasta annahu al haqq tunda naga Allah ya haskaka zuciyar sai na abubakar akan sai ya yaki mutanen nan sai na gane to gaskiya abin da sai na abubakar ra'ayinsa shine daidai ba ra'ayin mu kaga wannan yana nuna maka shaja'arsa da jarumtarsa da juriyarsa akan tsananta wanda ya bar Allah subhanahu wa ta'ala kuma har yanzu ya zo a cikin sahihul bukhari daga wata bin zubair yake cewa na tambayi amr bin al-as na tambayi abdullahi bin amur amr bin al da nace akhbirni bi ashadd shay'in sana'ahu al-mushrikun bin nabi sallallahu ina so ka gaya min mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to barka ji baina baina annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hajar al-ka'aba wata rana da alfa yana tsaka da sallah a cikin ka'aba iz aqbala uqbatu bin abi mu'ayth sai ga uqbatu bin abi mu'ayth baban walid kenan ibn uqba fa wada thawbahu fi unuqihi fa khanaqahu khanaqan shaydan sai dau zani ya sa wuyan manzo sama ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaqa mai tsanani fa aqbala abubakar hatta akhadha bi mankibihi wa dafa'ahu Yana abokan yana ganin an yi haka ya tashi ya yi kan uquba ga shi fadar dattijo a lokacin tsoho shi uquba bara'a fa'ala ya shi shine dan ya ji sauƙi amma bari'a idan ya zari hannun أن الله بريء من المشركين shi kuma ala zani fariha ya sai zama mudari'in su ne ya haɗu iri ɗaya nan ko da yake cewa sai ga shi na zo da shi wajen anar sama da ya masa tofi sai warke sai maza Allah ya bashi wannan tutar ana tsaka da gumurzu fa sai na Ali ya shiga cikin arnan nan lokacin da wani arni ya tashi ya fito ya ce kad alimat khaybaru anni marhabu shaki tilahu ah, menene yake cewa idhal furudi aqbalat talahabu yake cewa mutanen khaibar sun san suna na marhab wanda in na zara takobina in lokacin da yaƙi yake ruruwa ba na jin tsoron kowa irin waɗannan ƙaurayen in suka yi irin wannan kurarin ba su ba su fili ake darewa ake amma sai na aliyu yana yin wannan sai sai na aliyu shi ma ya amsa mai ya ce a nan labin sammat ne ummi haida yake cewa karihu ghabat adin kalaisi ghabatin karihul manzara ufihimu bis sa'i kaila sindira yace ni ne wanda uwata ta samu suna jan zaki ya rama da irin wannan kirarin da yawa kansa kuma sai na aliyu ya shiga ya kashe wannan marhab din nan take ko motsawa da ba shi kaɗai ba zubair ibn al Allah ya kare da a gare shi hawariyur rasul khalid ibn walid Allah ya ƙara yadda a gare shi da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zama zakarin gwajin dafi don haka wal yajidu fikum ghilza kar ku samu sauki a wajen ku aji ta tsarin da muka faɗa a wancan lokacin to idan ba a manta ba a jiya mun ce al'asulu fi ta'amul shine arrifq to amma tsananin ya ta'ayyana fil jihad kamar yadda wannan ayoyin suka tabbatar haka zalika kuma tsananin yana da kyau idan za ka yi mu'amala da azzalimi ko za ka tattauna da azzalimi wanda yake azzalimi mara tsoron Allah mara gaskiya wanda dawa ba gaskiyar sai ta kawo shi ba to wannan magana kuna tattaunawa da shi ka sauƙaƙa masa ba ta taso ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi wala tujadilu ahlal kitabi ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا kitabi illa billati hiya ahsan kafi jayya da su da wata hanya in ba wata take mafi kyawu ba amma idan ahli kitabin ya zama masu saukin kai ne masu neman gaskiya ne masu adalci ne illa allazina zalamu minhum sai dai fa azzalimai a cikin su to wa'annan la in jadaltumuhum to ba lalle ne tujarilun billati hiya ahsan an fahimta ko saboda in ba haka ba sai mutane su su cewa abin da yake faɗa ɗin gaskiya ne eh amma in dai za ka yi muƙabala da jayayya da mutum to ba laifi ba ne ka ce to ina kiran ka zuwa ga ka kalli nan dalilai ya kai ɗan uwa mai albarka in musulmi ne ya ɗan uwana a musulunci ya wanda nake fatan tabbatuwarsa akan tafarki tare na allatihi a kansu ko manzala sallama ta aka ce ka cewa inna au iyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin a cikin sauki da saukadawa in kuma ma ba musulmin bane kace to kaga a matsayin ka na wanda yake da riko da addini wanda yake sanya ya samu rahabar ubangiji ina kiranka ka duba wannan dalili yanzu ba me zaka ce game da dalili kaza to amma idan ya zanto kai kana saukakawa shi kuma yana kausasawa kuma ya zanto ba gaskiyar yake nema ba so yake ga bayanka to kuma wato menene ake cewa ka ji tsoron mara mutunci kuma wannan ba daidai ba ne sai kuma ka fito ka ce to kai da kake ɓatacce ka tafi akan abu kaza don ka gwada wa ka kira shi da sunanka na yanka wanda za a iya fahimta a gane amma sai in ya zama azzalimi in ya zama azzalimi ba al'asul shine ka kyautata mu wannan to ko hatta ko raddi da muke yi da yawa mutane suna yin kuskure a wajen raddi da mayar da martani da zarar an saba wa fahimtar ka wanda ya saba wa fahimtar ta ka fa shi ma da'awar musulunci yake watakila tsoron ɓata ne ma ya kai shi zuwa ga wannan gurguwar fahimtar ta in ka tashi Lallai-lallai, idan za ka yi zaka mayar masa da martani yi amfani da usulubi wanda akalla babu cin zarafi da zagi a cikinsa, babu cin mutunci a cikin kuma shi zagi wani abu ne daban wanda kawai dai ana fakewa da ko addini ko siyasa ko ƙabilanci ne a yi zagi wa illa shi zagi abu ne mai zaman kansa wanda duk yayi shi to yayi niyyar yayi shi ne shi kuma yin sa damar yin sa ba ta da yawa damar yin sa damar da addini ta bayar a yi ba ta da yawa ƙarai da gaske rashin yawanta ma yana ma nuna kamar kai ka ce ma babu ma damar a yi zaji ka kafa hujja da ta ce na abokan ya ce umsus bizarar lata to ka duba mawkifin yanayin tsananin mawkifin to inda kai ma za ka kamu kanka a irin wannan mawkifin in kai irin wannan sai a yabe ka a ce kayi irin na sai na abubakar amma ya kamata lalle idan za a yi kiyasi da abin da sai na abubakar ya Allah ya ƙara yadda a gare shi tare da ikirarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kamata kuma ya zanto an yi ta tahridul manaf an yi tahqiqul manaf an yi tanqihul manaf ya an tabbatar da manaqul illar ya tabbata kuma ma tun da sai na abubakar ya manzan Allah ya kyale shi ya yi shiru daga ranar kuma ka taɓa jin sai na abubakar ya kyale ya kare yi ba ka kara jin wani wani wata munasaba ta faru sai na abubakar ya kara irin ko kusa da shi ma ba ka kara jin ba ta ce ayi kuma za na sama bayan an gama tunda a wannan yanayin da ake ciki ai ba za a ce sai abubakar dan me kai kaza ba ila wata kila da aka koma madina sai maza Allah ce to wannan kalmar da ka faɗa a fusata ka faɗe ta da bakar a tsara. sai ka ce mun ai ba a rawaito ba inda ya faɗa da sai marar da sai a ce ai adamun naqal laysa naqalan lil adam ba a rawaito ba shi nuna an rawaito ba ai ba kuma an kuma ka sai a guje wannan sai to sai na ya yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi kai kuma a gaban wa kai sai mu bar shi a matsayin waqi'atu ayn kuma waqi'atu ayn la tasluhu hukuman lil umum a ƙa'ida ta usul idan abu ya faru akan mutum ɗaya kuma ya zama wannan abin baƙo ne a addini balma a addini an san saɓaninsa kuma ya zama ya faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abin da ya faru a gaban annabi suna gaskiya ne kuma shari'a ce da ta faru a gaban annabi sallallahu saboda wata hikima watakila mun gane ta ko bamu gane ta ba amma mun gamsu da nagarta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi yazo da addinin amma sai mu bar hukuncin a iyakan wanda ya faru a kansa kamar misali kistar salim maula abi huzaifa yana hannun matar abu huzaifa shi kuma abu huzaifa ya riƙe shi a matsayin ɗa tun yana ƙarami ya mai da shi ɗansa da ana adoptin kamar da mutum ya zama ɗanka da aka saukar da ayat suratul ahzab aka ce kowa ya ko ud'um li aba'ihim kowa a kira shi da sunan babansa aka haramta tabanni to yanzu ya zama ya haramta ga matarsa bai halatta ya shigo gida ya ganta a wani yanayi ba to amma kuma shi ya saba ba zai iya fita daga gidan ba dole a gidan yake rayuwa don haka shi kuma abu zai yana ganin babbai ƙato yana shigan mai gida baya jin da kawai sai abu ba yake ɗan je harara haka da irin an shi san da shigo igan shi baya wala to sai mata ta fahimci abu ba baya jin daɗi baya ko sai take sai ta zo ta kawo ga rasulullah ta ga rasulullah ta ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ga shi gashi sai maza Allah ce to shikenan ki je ki shayar da shi kawai sai zama muharram tunda wa umma kuma ummahatikum allati arba'anakum sanana shi ya rasulullah in shayar da shi kad kabir ya girma fa za zala ya shi sai ki shayar da shi arba'ini tahrimi lahu ya rasulullah qad balagha ma balagha rijal ya fa zama na katsin namiji ya shayar da shi ko manzo Allah ya yi shi ce ardi'ihi tahribi lahu ki dai ki shayar da shi sai zama shi ya inda hajje mu ne da shi manzo Allah ya ce ardi'ihi tahribi lahu ki shayar da shi mana yana ta je ta shayar da shi sai zama muharramin ta zai iya shiga gidanta tunda ya zama ummahatukum allati abba'ana kai ka kaddara yanzu abin zai zai faru a kanka sai da ka wani almajiri da kake so shiga ya dinga wa hidima ba gwanda ya dinga shiga a istighfar ba a haka akan kace ta shayar da shi ba gaskiya ba su amma wancan ɗin da ya faru tun da ya inganta ce zama waƙi'a ce da ta faru akan mutum ɗaya na ka ba za ta zama hukumar lil'umum a ɗauko ta a amma mata akan kowa ba wannan ka amanta muna magana ne akan zagi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama dukkan kalmomin da ya faɗa ba alfasha a cikin cikinta shi kuma zagi ina ganin a hausa sakkwatawa sun fi kowa tantance kalmar zagi domin su ga ba ma zagi suke cewa ɓaci suke cewa an ɓaci mutum kaga a ɓaci mutum shine a faɗa wa mutum abin da bai dace a gaya wa irinsa ba an gane to wannan zagi yana farawa daga nan ne to idan aka jingina mutum abin da ba shi da shi an cuce shi an masa ƙarya in kuma a bisa tsari ne na sukuriya da aiban da ba'a da izgiri akan ka sai na umar ya ɗaure hudai'a saboda ya zagi zubrukan ibn badar ya ce masa da'il makarima la tarhalli ha, waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi shi da yake balarabe ne ya gane aka ce ba a shar a ciki ba komai amma zagi ne na cin mutunci yaje ga sai na umar na umar ya kama hudai'a ya ɗaure shi saboda wannan kalmar ƙasƙantar da shi akai an zage shi haka khalid da ya gaya abdurrahman yake cewa ku fa da kuka riga musulunta gani kuke kawo musulunci ma bai kai ba mazala ce la tasubbu ashabi kar ku ƙara abu zar al-gifari da yace da bilal a kai dan dan gidan bakan mace kuma haka ne dan gidan bakan mace ne ba ƙarya bane amma mazala kuma ya batare yace innaka mar'un fika jahiliya yazo yayi wa abu zar fada ya aka gaya masa haka a ayyarta bi ummi ya kabace shi da babarsa saboda babar shi baka ce sai ka fada da haka irin in ana nufin irin wannan mutum ya fusata ya fada wa mutum wani abu da yake da shi wanda yake da alaka da rama abin da ya masa to la wannan zai iya shiga cikin wa in aqabtum fa aqbilu mithla ma uqibtum bi amma shi ma wala in sabartum lahu khairul lisabirin kuma a karanta wasbir amma duk da haka idan mutum izo ya ɓace ka ya gina masa magana ya ci zarafinka sai ka tashi ka mayar da martani da irin cin zarafin da ya maka kuma ba yi karya a cikin abin da ka faɗa ba to fa wannan mumini ma zai iya yi domin Allah ce wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun suna kare kansu idan aka zalunce su ta hanyar mayarwa da amma zagi na alfasha wanda sai an ɗauko kalmomi na tsaraici kalmomi na al'aura to wannan damarsa a musulunci gaskiya la ta kadu ta ji duha za ka sha wahala kafin ka samu wannan damar shi yasa na Aisha ta ce manzo kuma bai taba zama fahishan ba wala fahishan? ba taba yin ko tabul da baka baya yi alfasha kuma dama shine abun koyin mu sallallahu alaihi wa alihi wannan na dai dajiya ne akan maganan umsus bizarallah to bayan a filin yaƙi akwai wurin da kuma ake so a yi gilza ɗin a shaddada shi ne muka ce idan za a yi muƙabala ko za a yi jayayya da azzalimai za a yi jayayya da azzalimai ke wannan ana son tsanantawa to sannan a wajen da ake son tsanantawa har yanzu wajen haddi in za a tsaye da haddi ga wanda ya cancanci a yi masa haddi mazinaci ne ko ya yi kisan kai ne ko ya yi kaza ne wannan ba maganar kai. الله يباب مثال أسن سورة النور آية تفرقوا قمدر حد البناء الزانية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما azzaniyatu wacce ta yi zina mace wazzani da wanda ya zina namiji fajriduhum azzaniyatu wazzani fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jalda kowanne yi magula ɗin ya Allah ce a wala ta'khudkum a ra'afatun fi dinillahi kada tausayi ya kama ku wajen tsaida haddin Allah dinullah haddillah kaga kakka zo ka yin dukan a hankali a hankali saboda kana jin tausayin sa a yi masa da ƙarfi ya je mutu to in ya mutu ba shi ke in musulmi ne sai Allah ya duba zuciyarsa watakila haddin ya zo masa kafara kun ga anan ma ana son gilza sannan ana son shidda da gilza lokacin da saba wa Allah ya bayyana ƙarar daga mutane al'asalu ga magarin mutane an yi saɓani akan mahukunta in suka saba wa Allah ya halatta mutum ya hau abun hawa ya tsananta musu to ba saɓani a kan dai hatta jagorori in suka saɓa wa Allah dole akwai haƙƙin a musu nasiha da hadisin muslim hadisin da muslim ya rawaito na tamim ibn aus addari Allah ya ƙara da a gare shi addinin nasiha a cike ce wale a immatin musulmi na da jagororin musulmi su ma dole ka musu nasiha wanda daga cikin nasihar bayan ka saurari abin da suke faɗa ka musu ɗa'a idan kuma suna buƙatar a ɗora su a kan hanya da tafarki sai a ɗora su manzala sama ce cewa wala ta'qurannahum ala alhaqqi atra dole ku dawo da su kan tafarki in suka bauɗe to tsakaninka da shi in ka tashi masa nasiha da kai da shi maza su ce man arada an yin sahalazi Sultani wanda ya so yayi nasiha ko gyara ga wanda yake da mulki a hannunsa to yayi masa tsakanin shi da shi a ɓoye a sirri wannan shine asali kuma wannan shine yafi kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma idan yi masa nasihar bai gyara ba to ka sauke nauyinka har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ran alƙiyama Allah ba zai tume ka akan me yasa bai gyara ba annabi nuhu ɗansa ma bai bi shi ba matarsa ba ba ta bi shi ba annabi lutu matarsa ba ta bi shi ba don haka kai kan ba za a tilasta maka a ce dolan dole sai ya biyo ka ba to amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan ya zanto ba za a samu damar zuwa inda yake ba a yi masa nasiha ya ji kuma ya zanto galaba ala zan cewa idan aka yi masa a fili aka tura masa saƙon saƙon zai isa zuwa gare shi kuma za a iya samun gyara to wanda duk ya kai matsayin ne hakan wajibi ne a gare shi yayi saboda manzala sa ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar wannan hadisin ya shafi kowa da kowa har da shugabanni sa'annan kuma bugu da ƙari idan kuna kallo ana laifi buku hana ba to Allah zai iya game ku da wato da hukuncin laifin gaba ɗaya kamar yadda Allah ya yi wa samudawa ta damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha gaba ɗayan su aka daidaita uqubar in yi so an an je lahira sai a sarkin to to duk da haka sai suke ganin idan ta kama ma har sai an ɗaga murya ko kuma an nuna ɓacin rai da damuwa da tsanantawa to babu laifi amma wannan mahallin ijtihadin ne kuma wa mahallu khilafin bainar ulama wannan matsala ce da ana tattauna ta amma tsakaninka da shi in ta kama kai masa barazana kamar yadda Sufyan ibn uyaina Allah ya kare da a gare shi ya ji kansa da rahama yayi wa sarkin Makka lokacin da sarkin Makka ya ba da doka ya da oda akan a kashe Waki' ibn al-Jarrah saboda ana tuhumarsa da ya rawaito hadisi wanda a cikin hadisin akwai batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai hango batancin ba Allah bai haska mai ya hango batancin ba sai ya tawilin hadisi saboda shi ya rawaito hadisi ne akan cewa lokacin da manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama bi abi huwa ummi cewa da aka bar shi kwana biyu a ranar litinin ya rasu sai laraba aka binne shi to hannunsa har ya ɗan tankware kuma cikinsa har ya ɗan ɗaga shi wacce ita yake ganin kamar da sauƙi ai ai dama ga madina tana da zafi ga shi wasu ma ba su yarda manzo Allah ya rasu ba sai Allah ya so ya saukar musu da alama da za su ga cewa ga yanayin jikinsa ya canja alhali kuma ya manta cewa ba annabi sallallahu alaihi ba an samu nagartattun mutane ma da ba su kai annabta ba Allah ya karrama su bai sa jikin ya canja ba mahaifin jabir shekarar su nawa aka bari aka buɗe aka su ka fa wajadtu huma yasnauna ga su ɗanyu kamar yanzu ana ma cire hannunsa daga kan goshinsa aga jini yana fitowa shekara da shekaru ya manta da wannan inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya ya manta duk da wa'annan kuma hadisin da ya rawaito shi ma ta hanyar ibnu abi rawad akwai ibn abi rawad a ciki ta hanyar abdullahi bashi akwai mutane raunana a ciki hadisi ne munkarun sanadan wa masana to sai labari ya je wajen sarkin maka ya kira mufti na maka ya tambaye shi ce ai wannan ba zai faɗi wannan ba sai dan akwai wata ga wani kulli game da anan sama dan haka jinin sa ya halatta ya ce aje a kashe shi ana shirin tafiya a kashe waki gashi kuma suna da takun saka irin abin da ake samu kamar tsakanin malam wani da malam wani tsakaninsa da tafiya an fa kusa sauraki har ma an je an kafa kututturen dabino a tan'in wajen masjid da aisha ne kawai ke aka ce gaskiya a je a gayawa sufiyan domin a lokacin shine limamin makka kuma yana da kima a wajen a wajen sarkin makka kawai kuma shi ba ta ga miciji irin ba a kamar dai akwai rigima ma kamar ka ce ko ba a magana ko wani abu shi da kansa yace ma rana illa qad jina ila hadha anya mutumin can ku ba sai mun an neme shi batun da shi dan gari ne sai malam ka aje wannan abun aje a man magana ana wa sufiyan magana ya aje wannan damuwar gaba ɗaya kawai shiga wajen sarkin yace me nake jin ratse raɗin kana shirin yin yace to ai gashi gashi gashi ne bayani yace to kai wani irin mutum ne hadal hadith qadru winahu in ka ce ruwinahu za ka iya fassara shi mun rawaito shi za kuma ka iya fassara shi an rawaito mana shi kuma wallahi tafiya ne bai san hadisi bai rawaito wannan hadisi amma ya yi haka ne don ya kubutar da wannan malamin saboda malami ko ya yi kuskure ya yana da damar da in dai ba dama haka zuciyarsa take ba to shi kuma bai san da waccan ma'anar ba domin da ya san da waccan ma'anar ko da malami ne sai an kashe shi shi ne aka yi hukuncin Allah amma kasancewa shi ga abin da yake hangowa shi iya wannan abin da ya tafi a gare shi wanda da ba don zafin annabi salama ne wanda bai cancanci wannan tawilin ba to da za a yi cewa wari amma a zata annabi sun salama ina lan ya la ya ce to ai shi sam tun da ya fito da wannan magana sai an kai ce to wallahi ina tsoratar da kai abinda ka gamu da shi bayan ka kashe shi kuma Kasan ɗansa dogari ne a fadar amirul muminina in aka aiko daga kufa aka ce ana neman ka kakkace mun sa ka san mu Ta ji manya wato ko a can ɗin hedikwatar in suka sa baki za a iya ɗaga ƙafa ya ce kakkace ka mu kawai sai sarkin ya ɗan tsorata Ya ce to ya fita daga maka kaga wannan ƙananta masa akai da baka ko ba haka bane amma tsakaninta da shi da shi ne ba ka zo kuma kai ta yaɗawa ai shugaban da muka haɗu ma hakku kaye wannan kuma ka fallasa shi kenan eh ya gaya min cewa ba akan daidai yake ba da na tsananta man na dinga faɗa na dinga faɗa ita gwamnati da kake ganin ta ikon Allah shi wani iko ne na Allah ya dan san mata duk abin da ta ga damayi yi za ta iya yi sai dai kawai in Allah ya tsare abun ba zai yi ba amma karan da suke cewa ba gagararre sai bararre wanda kawai kaga an wanda kake ganin ya gagara to an kyale shi sai ka je alherin da ake samu a wurinka a samu wasu azzalumai a cikin gwamnatin su maka abin da ba za a samu wannan alherin ba to shi kuma addini kai kankan yana kishin ka baya son ka je akan wa'anda a wajen Allah ba a bakin komai suke baka je ka salwantar da amfanuwar da ake yi da kai don haka shi yasa shari'a take da tsari irin wannan ba kan batun tsanantawar kenan a wajen waɗanda suka bar tafarkin Allah to ubangiji wata ala yake cewa wal rufi fikum ghilza lallai lallai su samu tsanani daga gare ku wa'lamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin ku sani ya ku waɗanda za ku yaƙi kafirai ya ku waɗanda za ku yi faɗa da munafunci da munafukai ya ku waɗanda za ku yi faɗa da zalunci da azzalumai kar ku ga ba ku da yawa azzalimai suna da yawa kar ku ga ba ku da yawa kafirai sun fi ku yawa kar ku ga ba ku da yawa munafikai sun fi ku yawa to ku tani wa anna Allah ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu takawa kuma ku ne masu takawar ai tawakkalu alaihi ku dogara ga Allah ku kutsa cikin wannan aikin ku sani Allah yana tare da ku mai iya khassa zai taimake ku ya karfafe ku ya kuma ci gaba da baku nasara shi yasa duk wanda zai yaƙi kafirci ko zalunci ko munafunci ko jahilci ko gidadanci to wajibi ne sa Allah a ka. domin da wannan ne kaɗai Allah zai zama yana tare da kai in ka saki Allah to kuma mai bambancin ka da wanda kake yaƙa din kaga kowa ta sa ta shi kenan da haka wanda duk ya tsoma kafarsa akan yaƙi da zalunci ko jahilci ko kafirci ko gidadanci to wajibi ne ya yi haƙuri kuma ya zama yana da juriya kuma ya zama mai gaskiya kuma ya zama mai hangen nesa kuma ya zama ƙarshe yana yi ne don Allah ya ba shi lada to in kai haka shi shine kana da taƙawa kuma shi ne Allah su subhanahu wataala zai ɗaukaka ka kuma zai ƙarfafe ka kuma ya baka nasara akan yaƙin da kake yi idan kuma ba haka ba to fa za ka ga abin da ba daidai ba domin Allah zai iya kyale ka da iyawarka kuma iyawarka ba za ta fashe ka ba domin watakila wanda kake yaƙa ɗin sun fi ka ƙarfi sun fi ka yawa sun fi ka iko sun fi ka dama a wannan ne ya kamata a ja hankalin hata masu da'awa musamman a wannan zamanin na midiya wallahi ba don larurar isar da saƙo zuwa ga na nesa ba da waɗanda ba za su samu damar zuwa ba da ka yi karatu ma ka bari a ɗauka a yaɗa sai ya zama akwai wani abu na mahzur a ciki to amma amfaninsa ƙarara ya bayyana cewa watakila idan mutanen da suke gaban ka mutum kaza ne to za ka ga watakila malala gashin tunkiya a can nesa kuma sun zo sun ji amma ka ce yau za ka yi karatu don a tanka don kai ma ka shiga a dama da kai don wasu su fahimci kana da tarin jama'a in siyasa ta zo a tafi da kai a'a dan watakila ka bakanta wa ƴan tsirai ko dan ka faranta wa tsirai to wallahi kai asara kuma Allah bai zai taɓa kasancewa tare da kai ba kasancewa ta musamman tunda kai abin da Allah baya so abin da ya kamata kai shine kai dan Allah dan zatin Allah dan kuma neman yardar Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu salati na'am aya ta 124 wa idza idza unzilat suratun kuma su munafikai kaga an sake dawa magana akan munafikai saboda a ayoyin baya da suka yi magana sun dan dawo magana akan abin da shafi al'amarin mu'mine ne to kuma yanzu sai kuma aka zo batun munafikai din sai zama wannan <clears throat> kamar aqasi ne akan aya ta can baya da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa wa unzilat suratun an aminu billahi وجاهدوا مع رسوله استأذنك na القول منهم وقول وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين لألا يتعي إذن أن توكد سورة شيء وفي إيماني لألا kuma ku fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka ga waɗanda suna da damar da za su ta yakin sai su ki fita su zo su ce dan Allah a ba dama su zauna sai su dinga mu zauna a gida tare da waɗanda suke zaune a gida to sai wannan aya ta zo ta ce wa idza ma unzira suratun kuma bayan waccan ɗabi'ar ta so har yanzu in an saukar da wata sura minhum ay faminal munafiqina sai ka ji a cikin munafikan kamar yadda aka rawaito daga qatada ta da bi'amata as-sadusi kamar yadda imamu suyuti a cikin addur ya kawo ta hanyar ibn al-munzir ya jingina shi zuwa ga ibn al-munzir minhum cikin munafikai sai ka ji wani yana cewa ayyukum zadatu hadhihi imanan sai su zo cikin junan su munafikai sai ce ya ka ji wai aya ta sauka jiya ko ɗazu ko shekaran jiya ko satin da ya wuce da Allah a cikin ku akwai wanda ayan nan ta ƙara masa imani mana su munafikan ne suke gaya wa junan su ko kuma a sun yi dai halin su na munafunci sun haɗu da muminai sai su nuna a zuwan su ma sun yi imani sai sun ga cewa aya fa ta sauka jama'a akwai wasu ne irinmu da wannan ayar ta ƙara musu imani nan ku ƙarya suke yi ba wani imani su wannan munafukan da ayar ta ƙara musu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu amma wanda suka yi imani fa zadatuhum imanan ayar sai ta ƙara musu imani wa hum yastabshiruna ka gansu suna jin daɗi suna walwala saboda sun san abin da Allah ya tanadar wa wanda suka yi imani wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda zuciyarsu akwai rashin lafiya ta munafunci a ciki fazadattum rijisan ila rijisihim to wannan ayar a madadin ta ƙara musu imani kamar yadda take ƙarawa waɗanda suka yi imani kamar yadda take ƙarawa muminai imani to wannan fazadattum rijisan ila rijisihim sai ta ƙara musu shakka akan shakkar dama da suke da ita wa ma su sai su mutu ba za su imani ba hum kafiruna suna cewa da Allah subhanahu wata'ala ba za su yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya zo da shi ba wannan ayoyin guda biyu suna da alaƙa da juna kuma da ayar da take biye da su wataƙila za mu jinkirta bayanin saboda lokaci ya ƙare zuwa karatunmu na gobe insha Allah da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya kai rayuwarmu kuma ya ba mu ikon amfanuwa da wannan makaranta ya kuma sanar da mu abin da zai amfanar da mu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين